saboda ka albarkan da yake cikin lahaula wallahi tana da yawa saboda yawanta shine sai ibn taymiya ya bada misali da hadisin abu musa lashari ce karka manta ana tafiya ne fa sahabbai ya zama kowa da irin zikiri da yake a zuciyarsa wannan yana hailala wannan yana tasbihi wannan tahamidi sai shi abu musa lashari yake gaya wa manzon allah ni kuma la haula wala quwwata illa billahi nake yi shi kaga zikiri ne mai zaman kansa sai manzon Allah bai hana shi ba sai ma ya daɗa gaya mar ilimin da bai sani ba manzon Allah ya ce hiya kanzun min kunuzil janna la haula nan taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka san shi annabi in ya faɗi magana kaɗan to gare mu mu Eh, ilimi ne mai yawa shi annabi ya faɗi magana takaitacciya ya ce wannan kalmar la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin aljanna sai ibn tamiya ya ce ko ka san me ake nufi da taska idan aka ce maka taska to ana nufin malun mujtami'un la yahtaju ila jam'in dukiya ce da ta haɗu dukiya ce ta haɗu ba ta bukatan ƙari shi ne ake kiranta taska wato ba a cewa dukiya taska sai idan ta isa sai dukiyar yawanta ya kai ya kai makura ai shi yasa sai aka ɓoye ta saboda yawan amfanin da yake tare da wannan dukiyar shine sai ibn taymiya ya ce wa zalika annaha tatabamman abin da yasa annabi ya kira ta taska saboda amfanin da yake tare da ita baya karewa ba ka iya ƙididdige albarkan Allah da ya zuba a cikinta ba za ka iya ƙididdigewa ba sai ce kuma in ka dubi rayuwar musulunci rayuwar musulunci ai amfanin addini muhimminsa shine ka samu tauhidi domin duk mutumin da bai da tauhidi ibadarsa ibadar banza ce to sai ya zama ita la haula ta ɗauke wannan tauhidin la haula ta ɗauke tauhidi saboda me ta tabammanu tawakkula la haula ta ɗauki dogaro ga Allah la haula tana ɗauke da dogaro ga Allah wal iftiqar ila Allah ta'ala kuma ɗan adam yana nuna ma Allah ba ni da shi ban isa ba kuma ba dan isa ba dole sai ka ba ni to shi dama abinda Allah yake so kai kenan ka gaya ma Allah kai ba kowa bane Allah yana son ka yi masa ikirarin kai ba kowa bane kar ka dauka wai don kayi wani ilimi ilimi shi ya baka ai ka kaddara ba ka da komi haka Allah yake son bawa to idan ka ce la haula wala quwwata illa billah to sai Allah ya ce wannan ya sallame mai to ku kara mishi ta amma kana ji da kai kana ganin wani abun ma in ba ka tsara shi ba zai faru ba sai Allah ya baka da wahalarka a wannan tsarin zaka je kai wani tsarin da zaka halaka baka ma gane ba amma in ka bar ma Allah to sai Allah ya taya ka Allah ka isan mana ya ce la haula tana ɗauke da tawakkali da al ilallahi ta'ala wa ma'alumin annahu la yakunu shay'un illa bi mashi'atillahi wa ƙudurati babu shakka tauhidi ya nuna mana babu abin da zai tabbata sai da ikon Allah sai da nufin Allah da ikonsa wa annal khalqa laysa minhum shay'un illa ma ahdathahu Allah fihi duk 'yan adam duk duniya babu wani abu sai wanda Allah ya tsara kai musulmi haka ake son idan ka yi rika nuna maka duk abin da ka ga yana faruwa a duniya tsarin Allah ne ka yarda da wannan saboda haka fa'izan ƙato a talabul ƙalbi ma'unati minhu idan har imaninka ya yi ƙarfi ya kai kana ganin duk duniya babu mai amfanar ka sai Allah saboda ka koda wani zai kira ka ya baka kuɗi zuciyarka ba ta wurinsa tana tunanin o oh Allah ka taho min da shi ta wannan hanya yau kuma na gode ka ga ba wai shi kake dubawa ba Allah kake dubawa ya baka amma ta wata hanya saboda ka gobe ma zai iya baka hanyar da zai baka kuma ba irin ta jiya ba da zaran ka samu a gobe sai ka ce Allah kuma hanyar da aka kawo min ta yau kenan na gode kaga duk sa'ilin da ni'imar ta zo baka alakanta ta da ɗan adam na'am zaka gode mara saboda ni'ima ta biyo ta hannunsa wani na gode Allah ya saka da alheri amma a zuciyarka kana kaddara Allah shi ya turo dukiyan illa dai kawai ya biyo da ita ta hannun wani to idan zuciyarka ta kai ga yadda da wannan in ka qata'a talabul kalbi lil ma'unati minhum za a kai lokacin da zuciyarka ba ta neman taimakon dan adam harshe zai iya nema amma zuciyar ba ta yi harshe zai ce wani taimaka min don Allah amma zuciyarsa tana wurin Allah saboda ka in baka bashi ba bai jin haushin ka dan ya san Allah ne bai kaddara ba in an kai wannan yanayi to za a wayi gari zuciya ba ta neman taimako eh, talabaha min Allah ta'ala face wajen Allah idan ko aka ce zuciyarka tana nema a wurin Allah faqad talabaha min khaliqiha to ka nemi ka nemi arziki daga wajen mai arzikin wanda ya halicci arziki alladhi la ya'ti biha illa huwa dama babu mai kawowa sai shi in bai kawo ba ba za ka samu ba shine abin da ayan nan take karantar da mu wannan ya dace da wasu ayoyi na alkur'ani kuma inda za ka kwatanta wannan ayar da su ka kwatanta da aya ta 107 suratu yunus Allah ya ce wa in yumsaska Allahu bidurrin fala kashifa falahu illa huwa idan Allah ya same ka da wata cuta to babu mai yaye ta sai shi wa in yuridka bi khairin idan Allah ya yi nufin alkhairi gare ka fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya mayar da falalar Allah ya hana ta isa ga bawan Allah babu wanda ya isa idan Allah ya kaddara za ka samu ba wanda ya isa ne ya hana babu shi kaga wannan suratu yunusa in ka dawo suratul an'ami aya ta goma sha bakwai ita ma tana kama da wannan dukansu su akan la haula ne wa in yamsaska bi khairin idan Allah ya taba ka da alkhairi ya baka alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komi in ka dawo suratu zumar aya ta 38 nan ma akan la haula ne qul ara afara'aytum ma tad'una min dunillah Allah ya ce ma annabi ka ce musu shin kun ga ababen da kuke bauta wanda kun bar Allah in arada ni Allahu bi burrin idan Allah ya yi nufin wata cuta za ta same ni hal hunna kashifatu durrihi shin za su iya kawar za su iya yaye wannan cutar ta Allah Allah ya ce ka tambaye su inda Allah zai kaddara wata cuta ta samu bawa ababen da ake bauta an bar Allah za su iya kawar da shi ba za su iya ba aw aradani bi rahmatin ko Allah ya nufin wata rahama za ta same ni hal hunna mumsikatu rahmati shin waɗannan za su iya riƙe rahamar Allah kaga ba za su iya ba ashe idan ba za su iya ba to wannan ya tabbata ma'anar la haula wala quwwata illa billah in ka dawo suratu yasin wannan bawan Allah da Allah ya bada labarinsa ya ce a attakhidhu min dunihi alihatan yanzu na riki wani abin bauta in bar Allah in yuridini rahmanu bi idan Allah mai rahama ya yi nufin wata cuta za ta same ni la shafa anni shafa'atuhum shai'an ceto da nake nema wajen waɗannan ababen bautan ba zai amfane ni ba wala ne kuma ba su iya tseratar da ni kaga nan ma yana tabbatar da lahaula ne sai ce inni idan lafi dalalin mubin na tabbata kenan ina cikin ɓata mabayyaniya saboda haka yasa idan kana neman ilimi game da tauhidi duk mafi yawansa yana cikin la haula wala quwwata illa billah dan ya shafi baya ga cewar ka yadda akwai Allah to shi yana tabbatar da ka yadda da cewar ba mai iya gudanar da al'amura sai Allah to wannan shi kaga kuwa gudanar al'amura nan ne ake samun dogaro nan ne ake samun at-tawakkul nan ne ake samun bukatuwar dan adam ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka aka samu wani hadisi man sarrahu an yakuna aqwan nasi idan kana son duk duniya ka fi kowa ƙarfi idan kana son a duniya a ce babu wanda ya fi ka ƙarfi fala ya tawakkal Allah to ka kai dogaro ga Allah me yasa saboda Allah shine al-azizu Allah shine mabuwayi wanda ba a ba a fin ƙarfinsa ومن sarrahu an ومن صرفوا أن يكون أغنى الناس wanda yake so a ce duk duniya babu wanda ya fi shi wadata to sai aka ce falyakun bima fi yadillahi abinda yake wajen Allah ya zamanto ausaqa minhu mimma fi yadihi ka fi yadda da wancan akan wanda yake hannunka wanda yake wajen Allah bai baka ba ka fi yadda da shi akan wanda yake hannunka kaga kenan wannan ya haɗe ma'anar la haula wala quwwata illa billah shi ya tabbatar da ma'anar dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana al-musnad eh, sahihu ibn hibban da al-mustadrak al-imam al-hakim malamai da yawa sun inganta shi kana so ka fi kowa karfi in kana son ka fi kowa karfi to kai dogaro ga Allah in baka dogara ga Allah ba za ka fi kowa karfi ba saboda in ka dogara ga Allah to ka dogara da wanda ba ya fin Allah karfi ba wanda ya fi shi karfi wato shi ne Allah haka nan in ka dubi littafai biyu na uh, ibn al-usaymin ibn usaymin a littafin al-qawl al-mufid sharhinsa ala kitab tauhid a juzu'i ina uku shafin 130 yayi sharhi game da ma'anar la haula haka nan a riyadu salihin sharhu riyadu salihin a juzu'i ina biyu shafi na 452 ya ce ita la haula kalimatun azima kalma ce mai girma la haula kalma ce mai girma ta manu ta kunshi i'tiraful abdi ikirari na bawa idan ka ce la haula wala kowace illa billah wato kamar kana ma Allah ikirari bi annahu la ta la tahawwala lahu min halin ila halin babu wanda ya isa ya canza shi daga wani hali zuwa wani hali wala quwwatin lahu ala dalika kai ba za ka iya ba ba za ka iya canza makanka wannan halin ba ba za ka iya raba ka da wani abu da ya same ka ba ba ka da dabaran ba ka da ƙarfin illa bi lahi wahdahu face kawai tana neman taimako a wajen Allah shi kuma Allah shi kadai fal isti'ana saboda haka neman taimako ba a ce haramun ba ne neman taimako ba a ce haramun ba ne jiya da daddare wani ke min tambaya wai wani ne bai samu cefa ne ba saboda haka sai ya zo ya samu wani ce da allah a taimaka min da na cefa ne wannan sai ya ce ka je ka dubi tauhidinka ya ce ka je ka dubi tauhidinka wato ba kama da tauhidi saboda haka in ka rasa cefa ne kar ma ka roƙi kowa ka zauna ka yi tagumi saboda ƙarfin tauhidi wannan ba gaskiya ba ne allah bai hana a tambayi dan adam ba allah bai hana ba fal isti'ana la tutlabu min ayyi insanin illa inda darura babu shakka neman taimako gaba ɗaya a rayuwa ba a son ka yi sai idan an shiga larura saboda yana da haɗari yana iya raba ka da Allah nan take saboda haka yana da haɗari neman taimako wurin Allah ne asali ba a neman taimako sai a wurin Allah in ka dubi fatiha kullum haka muke gaya ma Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu saboda haka asalin neman taimako kowane iri ba a yin ta ga dan adam Allah ake ma amma idan an shiga larura fa to yana halatta to nan kuma sai a dubi fi ma ya ƙadiru alaihi fakat abinda ɗan adam zai iya kawar maka kawai wanda ya fi ƙarfin ɗan adam ya kawar bai kamata ka kai shi ba damuwar da ta fi ƙarfin ɗan adam ba nashi ba ne amma damuwar da ɗan adam zai iya kawar maka misalin ba ka da cefane saboda ka duk bai wuce dubu ɗaya ba ko bai wuce dubu biyar ko goma ba wannan kaga ɗan adam za ka iya roƙonsa zai baka wa idza tarra al-abdul isti'anata bil makhluqi idan ya zama dole dan adam sai ya nemi taimakon mutum to sai a dubi fi ma ya kadiru alaihi shin wannan taimakon dan adam zai iya yin sa idan zai iya yin sa kenan fa alaihi an yaj'ala dalika wasila an yadda ka nemi taimakon dan adam amma a matsayin wasila a matsayin mai yin agaji mai taimakawa wa sababan kuma a matsayin sababi la rukunan yu'tamadu alai ba wai da shi za a dogara ba domin za ka ga mutum yana cewa in baka bani ba yau kan dai na halaka to kaga an dogara da shi an dogara da shi dogaran ba a yi ga mutum wato za ka roƙa da harshe zuciyarka tana wurin Allah wa inna rukunul asilu الذي يعتمد عليه في الدعاء والسؤال والاستعانة هو الله وحده saboda haka zuciyarka ta dogara ga Allah harshenka yana ga roƙon Allah ba wai ka dogara ga ɗan adam ba kama anna alal abdi idza ihtaja ila al isti'anati bil makhluq saboda ka rayuwar ɗan adam dole ne zaka nemi taimako alal misali ka hamli sunduqin masalan kana da abin hawa kana da wani akwati katu ba za ka iya daga shi ba kaga dole sai wani ya sa ma hannu sai an saka maka hannu a daga a ɗora ma akan abin hawa Allah yush'iri nafsahu anna hadhihi isti'ana kasti'anatihi bil khaliqi karka yadda wannan taimako da kake nema a wajen mutum ka daidaita zuciyarka da taimakon da kake nema a wurin Allah wannan wata gaba ce mai haɗari zuciyarka tafi dogaro da Allah akan abin da kake nema a wajen ɗan adam wa inna ma alaihi an yush'ira annaha kama'unatin kama'unati ba'd a'ba'ihi li ba'd abinda zaka rika tunawa shine idan ka ce wani taimaka min ka dora min kayan nan to abin da ya maka sai kana kaddara kamar hannun hagu ne ya taya ka daukan abin da ya gagari dama amma ba wai kana kai shi ga in ba dan shi ba da baka samu wannan taimakon ba zuciyarka za ta fi dogaro ne ga Allah ta tabaraka wa ta'ala kama law ajaza an hamli shay'in bi yadin wahida fa innahu yasta'inu ala hamlihi bi yad bil yad al ai kamar ka kasa daga abu ne da hannun dama sai ka nemi hannun hagunka ya taimaka to haka idan ka kasa daga abu sai ka nemi dan adam ya taimaka wannan abin da ɗan adam zai yi ba wai shi ne taimako na ƙarshe ba don haka babban abin da zuciyarka za ta fi dogara da shi wato shi ne allah tabaraka wa ta'ala ɗan adam ya rika nema a wurin allah zuciyarsa tana wurin allah in ka dubi littafin sharhin arba'u na hadis na ibn rajab shine jami'ul ulumi wal hikam a juz'i na farkon shafi na 459 ya kawo labarin al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu ahmad bin hanbal yana daga addu'ar da yake yi yana cewa allahumma ya allah kama sunta wajihi anis sujudi ligairika ya allah kamar yadda ka tsare goshina ba na sujuda ga waninka fasunhu anil mas'alati ligairika ya Allah kamar da ka tsare fuskata ba ta sujuda ga wani wanda ba kai ba ina roƙonka ka tsare fuskata game da roƙon wani in ba kai ba al'imamu ahmad kenan to babu shakka abinda aka so da ɗan adam shine buƙatarsa ta tsaya ga Allah kuro wala ya ƙadiru ala kashfe dhurri wa jalabin naf'i ku. al'imamu ahmad ya ce saboda me babu wanda zai iya jawo amfani babu wanda zai iya kawar da wata cuta sai dai Allah ko da zaka kai damuwarka ga ɗan adam wani a taimaka min wallahi idan Allah bai rubuta zaka samu ba zaka samu ba shine abin da aya take karantar da mu don haka al-Imam Ahmad yake addu'a musamman Allah ya kare shi game da roƙon mutane saboda roƙo yana da aibu in babu laruran babu shakka haramun ne sai ya ce ya ce wa min huna ibn taimiyya ya ce daga nan ne ya urafu anna sababal ma'amura bihi awil mubaha la yunafi wujubat tawakkuli ala Allah ta dalilin haka sai malamai suka gane cewa babu laifi kai riko da sababi babu shakka riko da sababi aqidar ahlus sunna ne mun yadda Allah ke bayarwa amma sai mu rike sababin da za mu samu kan misali in kana neman dukiya to ka kama sana'a kaga sana'a ita ce sababi na samun dukiya ko ko baka da lafiya ka ɗauki magani ka sha mm, shan maganin da kai ya zama sababi na samun waraka amma zuciyarka fa ibn taymiya ya ce ko da ka sha magani ko da ka sha magani kar ka yadda zuciyarka ta firin jayar da cewar wannan sauƙin magani yake bayarwa kar ka yadda zuciyarka ta jinjayar da wannan ka yi ƙoƙari ka jayar da cewa allah ɗai ke ba da sauƙi amma magani sababi ne kuma ba lallai ba ne ya zama wannan maganin da ka sha allah ya sa sababin warakarka a cikinsa saboda haka za ka ga wani ya sha magani ya mutu wani kuma ya sha magani ya warke wanda ya kera maganin likita ya mutu idan aka kai maganin wani ya sha kuma ya warke ya tashi da rai ashe ba wai maganin da mai kera maganin suke samar da lafiya ba wanda ke ba da lafiya shine Allah saboda ka zuciyarka har yanzu tana buƙatar dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan dogaro ga Allah babu wani abin da ke raba zuciyar musulmi da shi idan kuwa mutum eh, ibn taymiya ya ce faman zanna al-istighna bi sababi an tawakkuli idan kana tsammanin don ka sha magani wannan maganin ya ishe ka ba sai ka yi dogaro ga Allah ba ya ce faƙar tare kama aujaba Allahu alaihi min tawakkul babu shakka ka bar wajibi maganin da ka sha ka bar wajibi wa akhalla bi wajibin tauhidi kuma wannan wajibin ya shafi tauhidi saboda haka mutum zai tashi a lahira tauhidinsa bai inganta ba dan duk mutumin da ya rasa la haula wala quwwata illa billah ya rasa tawakkuli ga Allah idan mutum ya rasa tawakkuli ga Allah ya rasa tauhidi wanda ya rasa tauhidi babu shakka shi da aljanna sun yi ban kwana Allah ka tsare mu wa hadha yukhzalu amsalu haula idza tamadu ala al asbabi faman naja faman raja nasran aw rizqan min ghairi Allah duk mutumin da yake fatan yake fatar ya samu nasara ko yake fatar ya samu arziki a wajen wani wanda ba Allah ba sai ya ce khazalahullahu Allah sai ya kunya tashi kuma gaskiya ne yanzu abin da za ka ga mutanenmu da yawa suna yi mutanenmu da yawa suna yi mutum zai tashi yana sallah har ma ya saka ka taya shi addu'a don Allah ka taya ni addu'a akan wani ya saya min babur wato bai ma jin kunya ya ce Allah ka sa wane saya mun babur yanzu wannan baka ma jin kunya maimakon Allah ka bani babur sai ka ce Allah ka sa wane ya bani babur kaga Allah kenan bayi da shi amma yana da ƙarfin da zai sa wani ya bayar kaga na kasa ce ta tauhidi wannan ya sa na ali yake cewa layar yarjuna in eh, layar ju, ya ce la juwan wannan abdun illa rabbahu in ji na ali wannan magana ta na ali ce la juwan wannan abdun illa rabbahu kada ɗan adam ya yi fatar wani abu sai daga Allah bare kuma har ma ka roƙi Allah ɗin Allah ka sa shugaban ƙasa ya sa hannu a kwangilana to ka ce Allah ka bani aiki ka roƙi Allah kai tsaye to ka nuna Allah shi ke da shi ba shugaban ƙasa ba amma ya zama zaka ce Allah ka sa wane ya mun wannan na ƙasa ce ta tauhidi sai duna Ali ya ce la yarjuwanna abdun illa rabbahu kada ɗan adam ya yi fatan samun komai sai na Allah sai ya ce wala ya kafanna illa zambahu kuma kar ɗan adam ya ji tsoron komai a duniya sai dai zunubinsa domin duk abin da ya same ka na bala'i Allah ya ce kai ka jawo ya dan adam yake jawo shi ta saƙon Allah saboda ka baka tsoron wani a duniya don idan baka saba ma Allah wallahi ba wanda ya isa ya taba ka duniya gaba dayanta tsoron ka za ta ji duniya gaba dayanta tsoron ka za ta ji in kaga an iya taba ka ta wannan wata rahama ce da Allah ya nufin za ka samu lada akai a lahira sayyidina ali ya ce kar yi fatan komi a duniya sai a wajen Allah kuma kar ka ji tsoron kowa a duniya sai zunubinka kuma gaskiya ne waɗanne abubuwan alkur'ani shi da mu alkur'ani shi karantar da mu yanzu kaga abin da Allah ya faɗa ya ce in kaga alkhairi ya zo daga gudunsa ne bayan da za a yi ya sako alkhairi wani ya riƙe wannan duk bayanin yana karkashin ma'anar la haula wala quwwata illa billah Allah ka gyara mana tauhidi